Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 19 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Nau'in Omicron na coronavirus yana haddasa karuwa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID a sassan duniya. Gwamnan wani lardin tsibiri da ke tsakiyar kasar Philippines ya ce, akalla mutane 63 suka mutu a barnar da guguwar rai ta a sama da rabin garuruwa da suka tuntuɓe shi. Yau Lahadi jami'an tsaro sun rufe manyan tituna da gadoji a Khartoum babban birnin kasar Sudan rahoton nuna adawa da zanga-zangar da aka shirya yi kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan Oktoban da ya gabata. To madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya buƙaci hukumomin Faransa su gudanar da bincike akan abubuwan da suka faru a garin Tera na jihar Talabiri. Har mutane uku suka rasu a lokacin zanga-zangar hana ayarin motocin sojan Faransa bi ta garin zuwa ƙasar Mali a watan da ya gabata. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun tarwatsa kasuwar ƙauyen Fangri da ke ƙaramar hukumar Bali a jihar Taraba a Najeriya, inda suka kora 'yan kasuwar suka kuma yi awon gaba da wani babban ɗan kasuwa. Za kuma ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan kaman makaman da hukumar kwastam ta yi a tashar jiragen ruwan Tinkan Island da ke birnin Lagos. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sabon nau'in Omicron na coronavirus yana haddasa karuwa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID a sassan duniya. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi ga al'ummar ƙasar a ranar Talata mai zuwa domin bayyana yadda gwamnati ke shirin mayar da martani na karuwa waɗanda suke kamuwa da sabon nau'in cutar mai saurin yaduwa. Hauhawar waɗanda suke kamuwa a Amurka ya sanya wasu jami'oi sun sanar cewa sun koma ko za su koma koyarwa daga gida cikinsu har da jami'ar harvard wacce ta ce za ta koma koyarwa daga gida na akalla makonni uku na farkon watan janairu mai kamawa a turai karuwa waɗanda suke kamuwa ya sanya wasu gwamnatoci yin kira da sanya takunkumi mai kama da rufewar covid na farkon wannan shekara prime minister holland mark rudd ya faɗa jiya asabar a cikin wani jawabi ta talabijin cewa holland ta sake rufewa gwamnan wani lardin tsibiri da ke tsakiyar kasar philippines ya ce akalla mutane 63 suka mutu a barnar da guguwar rai ta a sama da rabin garuruwa da suka tuntuɓe shi lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu a guguwar mai karfin gaske da ta afkawa kasar a wannan shekara zuwa 137 gwamnan lardin bahol atur yab ya ce wasu mutane goma sun bata kana wasu sha uku sun jikata sannan ya ce adadin waɗanda suka mutu ka iya karuwa yayin da wasu shugabannin ƙananan hukumomi suka kasa ba da rahoto saboda kacewar hanyoyin sadarwa ya yi kira da a taimaka da abinci da ruwan sha jami'a tsibirin dinagat daya daga cikin lardunan da guguwar ta fara afkawa da ta yi barna sosai sun ba da rahoton mutuwar mutane goma daban-daban daga wasu garuruwa labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yau Lahadi jami'an tsaro sun rufe manyan tituna da gadoji a Khartoum babban birnin kasar Sudan da nuna adawa da zanga-zangar da aka shirya yi kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan Oktoban da ya gabata da ya ci gaba duk da an sake mayar da firaministan kasar. An kuma shirya gudanar da zanga-zanga a wasu biranen kasar domin murnar cika shekaru uku da fara zanga-zangar da ta shafi boran al'ummar kasar. wanda ya kai ga hambarar da shugaba Umar Albashir da ya daɗe yana mulkin ƙasar. A daren jiya Asabar, Prime Minister Abdullah Hamdok a cikin wata sanarwa ya yi gargaɗin cewa juyin jihalin Sudan ya gamu da babban koma baya kuma rashin jituwar siyasa daga dukkan ɓangarorin na barazana ga haɗin kai da zaman lafiyar ƙasar. Jami'an tsaro sun rufe manyan hanyoyi da ke kan hanyar zuwa filin jirgin sama da shot kwatar sojoji da kuma mafi yawan gadoji da suka haɗa Khartoum zuwa bahar da umdurman da ke gabar kogin nilu masu zanga-zangar sun yi shirin yin tattaki zuwa fadar shugaban kasa a tsakiyar birnin khartoum inda aka jibge jami'an tsaro da suka hada da sojojin haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da kasar Nijar ke bikin cika shekaru 63 da zama jamhuriya a jiya Asabar, shugaba Muhammad Bazum ya bayyana takaicinsa a kan abubuwan da suka wakana a garin Tera na jihar Talabiri, inda mutane uku suka rasu a lokacin zanga-zangar hana ayaran motocin sojan Faransa ratsa garin na Tera a kan hanyarsu ta zuwa garin Gawo. Yana mai cewa bayan binciken da Nijar ta ƙaddamar". wajibi ne su ma hukumomin faransa su gudanar da nasu binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan mummunan al'amari wakilin muryar amurka a yamai sulaiman mana barma ya aiko mana da karin bayani batutuwa da dama ne shugaban kasar ta Nijar ya tabo a jawabin da ya yi wa jama'ar kasar albarkacin bikin ranar jamhuriya ta sha takwas ga watan Disamba inda ya fara da bitar yanayin tsaron da ake ciki sakamakon tsanantar ayyukan ta'addanci a kasashen da ke kewaye da Nijar. Malgré nos efforts réels et l'amélioration sensible des performances de nos forces de défense et de sécurité, les agressions criminelles et terroristes ya ce duk da matakan da muka ɗauka da kuma irin yadda dakarun tsaronmu ke ƙara samun gogewa 'yan ta'adda na ci gaba da tursasawa talakawan da ke zaune a kan iyakokin wasu daga cikin makwabtanmu suna ta kashe-kashe da tilasta musu biyan haraji satar dabobi da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa tare da kona rumbuna da makarantun boko ko wa daji wuta da gangan amma duk da haka al'ummomi na ci gaba da nuna ɗiyauci da juriya hamzali bai taba katse musu ba saboda sun san cewa hukumomi na tare da su ta hanyar girke jami'an tsaro waɗannan askarawa sun dage haikan a fagen daga suna kuma aiki tukuru cikin ɗiyauci ba kuma gajiyawa saboda haka nake jinjina musu waɗanda suka kwanta dama allah ji kansu en ayant une pour tous nos hommes tombés sur les champs d'honneur. shugaban ƙasa ya ja hankulan jama'a da kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin a cewarsa halin da ake ciki a yau bai kamata a baiwa bambance-bambance muhimmanci ba domin alamu na nunin ƙungiyoyin ta'addanci na yunkurin kitsa rikicin kabilanci a tsakanin jama'a ta yadda za su haddasa kyamar juna a tsakanin su yana mai nuna takaicinsa a game da abubuwan da suka wakana a garin tera a ranar 27 ga watan nuwamban da ya gabata inda mutane uku suka rasu daga cikin masu zanga-zangar hana sojan faransa ratsa garin a cewarsa wasu ne suka shirya abin takanas ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta saboda haka ya ba da umarnin gudanar da bincike yayin da ya buƙaci hukumomin faransa su kaddamar da binciken da zai ba da damar hukunta masu hannu a wannan mummunan al'amari J'ai exigé des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont été coupables d'actes répréhensibles. Shugaban kasar Nijar ya kara da cewa a yanzu haka kasar na jiran isowar kayan yakin da ta yi oda daga waje. abin da ke nufin nan gaba kaɗan za a ga sauyi game da wannan matsala da ta hana wa jama'a sukuni. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahota Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. yan sanda da jami'an lafiya sun ce wata fashewa da iskar gas ta yi mai karfi a cikin magudanar ruwa a karachi birni mafi girma a kasar pakistan ta kashe akalla mutane sha biyu sannan wasu sha ɗaya suka jikata jiya asabar mai magana da yawun 'yan sanda suhal jokyo ya ce da alama fashewar ta faru ne a lokacin da wani abu ya tayar da iskar gas da ta taru a magudanar ruwa da ke karkashin ginin wani banki da ke unguwar sharsha ta birni mai tashar jiragen ruwa fashewar mai karfi ta lalata ginin hbl hotunan fefan bidiyo da gidajen talabijin na kasar suka nuna ya nuna cewa ginin reshen bankin na sharsha ya lalace ginin kasan bankin ya fashe kuma kayayyaki da suke ciki sun fada cikin kwatar da ke karkashin ginin fashewar ta kuma lalata wasu motoci da aka ajiye su a kusa da wurin tare da jefa tarkace a wani gidan mai daga ɗaya gefen ginin jakiyo ya ce har zuwa yanzu ba san abin da ya tayar da iskar gas din ba amma an gayyaci tawagar kwararru kan abubuwan fashewa domin gudanar da bincike. Yau Lahadi yunkurin gwamnatin Hong Kong da yakin neman zaɓe da 'yan takara ke yi na ƙarshe sun ƙara azama don ƙara fito da yawan jama'a masu kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisa masu kishin ƙasa wanda shine na farko da za a yi a ƙarƙashin sabuwar dokar tsaro. Bayan shafa sa'o'i takwas ana kaɗa ƙuri'a yawan ƙuri'un da aka kaɗa ya zarta kashi goma cikin ɗari ƙasa da zaben kansiloli da ya wuce shekaru biyar da suka gabata. Zaben wanda 'yan takara da gwamnati ta tantance a matsayin 'yan kishin ƙasa kawai za su iya shiga masu fafutuka da gwamnatocin ƙasashen waje da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun soki lamarin yayin da manyan jam'iyyu da ke fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya ba su shiga ba. Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a kasuwar ƙauyen Fangiri da ke karamar hukumar Bali a jihar, inda suka sace wani babban ɗan kasuwa suka kuma kora 'yan kasuwar. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu sassan jihar ke fuskantar rikice-rikice da kuma harin 'yan bindiga a baya-bayan nan. Wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba na ɗauke da rahoton daga Taraba. duba da yadda matsalar rashin tsaro ya addabi ƙasar najeriya irin su garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma kashe-kashen rayuka a jihar taraba kuwa irin lamarin ne ya sake aukuwa kasuwan ƙauyen fangri wadda ke ƙaramar hukumar bali a jihar taraban kasuwar ce wadda 'yan bindigan koko in ce 'yan fashin daji suka yi nasarar afkawa cikin wannan kasuwar suka yi ko awun gaba da ɗaya daga cikin amshakin ɗan kasuwa da ke jihar taraban kuma wadda yake bi kasuwannin ƙauye wadda ke ci mako mako mako wadda kuwa kasuwar kacokar tajin gina da shi ne sale mai rigan sirdi ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwa wadda yake mu'amala da wannan hamshakin ɗan kasuwar mai suna ɗan maliki wadda kuwa 'yan bindigan suka yi awon gaba da shi alhaji ɗan mali ɗan kasuwa dama asalin sa mazaune mutum biyu ne matsalar tsaro dai kiraye kiraye da ake addaban sa ya bar gari mutum biyu ya koma jalin. Hmm. bayan ya koma jalin da ke kan zuwan kasuwan kauye ya saya a saye da dai sauran su bayan ya zo din kasuwan wuri yana sayan kaya da shi da mutanen mutanensa daga bisani sai wasu mutane suka zo a kot tun dama suna bin su biyu sai suka kira wasu yan ta'adda kawai sai suka farma cikin kasuwa ka kama kai an gaba da shi. Duba da cewar yan kasuwan sun jingina ne da rayuwar wannan bawan Allah wadda kuwa yan fashin dajin suka yi awun gaba da shi na koyi wa Sale mai rigan sirri tambaya kan cewar kowane hali suke ciki a matsayin su na kananun yan kasuwa a wannan yankin. Duk anan ma mu yan kasuwa kusan duk abin da ya shafe mu saboda mutum ne wanda zai zo ya samu talakawa suna dan nema nema abinci ya dan sayi kaya a wurin su ya dan ba su su ma su samu nasu mu kan kusan mu ne abun mata tafe mu dungurungu saboda mu abokin aikin mu ne sosai kusan yana nan wajen mai gida ne a wurin mu duk da shi ma yana da masu gidansa amma mu shi ne dai muka sani. DSP Usman Abdullahi shine mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar Taraban na koyi masa tambaya kan cewar ko suna da masaniyar cewar 'yan fashin daji ko kwance masu garkuwa da mutane suna cin karensu ba babbaka a wasu kasuwannin ƙauye da ke ci mako-mako a jihar Taraban kuma suna sane da akwai wannan lamarin. Wannan kasuwa dama kan hanya take kasuwa ce da take cika ainun da amfanin gona kasuwa ce ta buhuna. So da kasuwa tana nan dab a bakin hanya to daga baya aka mai da can bayan gari kusan cikin jeji. To a wannan ranar lalle akwai tabbacin cewa wa'annan masu garkuwa da mutane sun biyo wani ba Allah wadda ke kasuwancin buhuna mai suna Alhaji Dan Maliki matawallin Shagarda wadda Fulatani ne eh, rahoto ya tabbata cewa sun biyo shi daga nan garin Jalingo tun da shi mazaunin Jalingo ne har zuwa wannan kasuwan. Ana san fara hada-hadan kasuwan kenan ah, wadda daga bisani suka riske shi cikin nan gurin cin abincin wuf kuma suka ɗauke suka tafi da shi. Sun ko sake kawo wata harin a karamar hukumar Gasol da ke jihar Taraban nan ma suka yi garkuwa da wasu 'yan kasuwanni guda biyu da nausa daji. Salisu muhammed Gar Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Hukumar kwastam ta Najeriya ta kama wasu sandukai masu dauke da makamai da yawa a tashar jiragen ruwan Tinkan Island da ke Legas da aka yi niyyar shigowa da su cikin Najeriya. Wannan dai ba shine karan farko da hukumar kwastam ke wannan kaman ba. Wakilin muryar Amurka a Lagos, Babangida Jibril ya aiko mana da karin bayani. Hukumar kwastan birnin Lagos ta kama wasu makamai a birnin na Lagos a wani yunkuri na shigowa da makaman cikin gida Najeriya ta tashan jiragen ruwan tanka. hukumodi sun bayyana cewa wanda ya yi niyyar shigowa da wannan makamai ya bayyana su ne a matsayin talabijin irin na zamani da ake kira plasma. Amma kuma bayan binciken kwaf da jami'an kwastan suka gudanar sai suka gano cewa sundukan na kwashe shi ne da makamai a lokacin da yake tabbatarwa a amurka wannan kame da jami'an hukumar ta kwastan suka yi kakakin hukumar ta kwastan shiyar tinkan aila mr uche ejiseme ya tabbatar cewa nan gaba ne kaɗan hukumar ta kwastan za su ƙara fitowa da wasu bayanai da ke sama da wannan kame na sanin inda aka fito da makaman da kuma inda za su da kuma mamallakin waɗannan makamai idan ta kama bayan an gabatar da su ga babban hukumar. controller general na hukumar kwastam kanal hamid ali murabus wannan dai ba shine karin farko ba da ake kama sundukai makare da makamai da ake yunkurin shiga da su najeriya gani yadda kasar ke cikin wani hali na kakanika da ke da nasaba da rashin tsaro to kwa yan najeriya suka ji da wannan kame ai wannan abu abin ta da hankali ba da da kasa take cikin gashi ma kamar mu an kusa gama amma kusa gama da mu gaba daya sannan kuma a ci wasu makaman ake kara ganin suna shigowa tunda in dai kai dan arewa ne ka san ai ba anan za a yi amfani da su ba dai san arewa za a kai su sai ana abin tashin hankali ba Allah ka kiyaye Allah ka kara tona ma masu yin wannan abin asiri Allah nasarar da suke nema ko kuma abin da suke bukata Allah kar ka ba su malam wannan abin da muka gani a gaskiya ba mai farin ciki ba a lokacin da kasar da take cikin tashin hankali yau gashi shigo da makaman kuma ma ba a bari ba kuma sannan wannan makamai da ake shigowa da su kamar yadda gwamnatin tarayya ta ce ta gano masu ɗaukar nauyin ta'addanci a ƙasar nan to su za su shigo da su domin gano su kawai akai amma ba a hukunta su ba to tun da federal government ko ko gwamnatin najeriya ba za ta iya hukunta su ba mu muna roƙon allah ya hukunta mu sannan kuma duk wani mai hannu a ciki ko wanda ake yana jin daɗi ko mai yi muna fatan ya allah ya rugurguza shi domin mun gama yi musu addu'a ta neman shirya mun yi mun yi mun yi ba za su iya daina ba kuma mu ba za su iya hukunta su ba to don haka mun haɗa su da allah mun basu da Allah Allah ya mana maganin su Allah ya rugurguza a su Allah kai ya basu su dama abin da suke ne kuma sannan abin da suke ciki ya Allah ka tsaida mu makamai mafi yawa da hukumar ta Kwastan ta kama dai shine na shekara ta dubu da goma sha bakwai inda hukumar ta kama makamai a tashan jiragen ruwan na tanka lamarin da ya da hankalin mahukunta musamman ma dai jami'an tsaro da ke neman kawo karshen tashin tashina na yaƙi da Boko Haram da masu garkuwa da mutane da ma 'yan kungiyar ipop wanda dukkaninsu suna amfani da makamai na zamani wajen cimma manufofinsu babangeji prom da amurka daga najeriya To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. masu sauraro Assalamu alaikum Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku lale marhaban cikin shirin matasa a duniyar gizo. Masu iya magana na cewa waiwaye adon tafiya. A cikin shirin za mu ci gaba da waiwaye cikin wasu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar albarkacin wannan shekara mai karewa ta 2021. To idan ana biye da shirin mun taba lalubo wata matashiya daga jihar Katsinan Najeriya wacce ta kafar Facebook ta yi saurayi daga bisani suka yi wa juna alkawarin aure sai dai kuma a ƙarshe lamarin bai ƙare ta daɗi ba ganin yadda sauran ya yaudare ta tare da damfararta ga dai baka daga bakin mai ita. dai mun haɗu da wannan bawan Allah ne a chatin na Facebook inda muka kai shekara kimanin shekara ɗaya da wata takwas muna tare. Muna ta magana har magana soyayya ta shigo tsakaninmu. Muna na ana zaune lokacin lokaci ya nemi ya turo iyayen shi wurin iyayena domin a yi magana aure ya ce baya san auren ya daɗe yana son kamar wata daya sannan lokacin da za a yi bikin saboda baya san dauko ne lokaci mai tsawo na nuna masha hakan ba zai yi ba saboda bai taba zuwa wuri na ba ban taba ganin shi ba bai san ni ba ban san shi ba a ce bai kawai a yi magana aure haka nan iyaye na ma ba za su yarda da haka ba ya ce man to shikenan in sa mishi lokacin da zai zo in turo mashi hotuna na kuma haka ya turo man da nashi bayan na tura mashi da hotuna na ya matsa man cewa yana so ya zo dole ga iyaye na domin a yi magana aure a ƙarshe min gama waya da shi na bashi daman ya zo gidan ya yi magana da iyaye na kafin ya turo iyayen shi yi magana aure na nuna man ya ji daɗi sosai da jan haka bayan ya zo kwana biyu da zuwan shi muka neme shi muka ga babu shi bayan ya tattara mana wasu abubuwa daga cikin gidanmu da muka nema ba mu gani ba haka dai so tari da dama an dai sha samun ire-iren labarai mai kama da wannan inda samari ke yaudaran 'yan mata ta kafar sada zumunta na yanar gizo to me ke janyo hakan shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin kwararre a fannin da ya shafi kwamfuta da ma'amala ta kafar yanar gizo wato yusufuddin a yusuf abin da yake faruwa shine idan suka duba mutumin da suke so za su cutar in sun ga dama za su iya ɗaukan hoton wani saurayi kin ga a misali akwai matan da su ce aini ina son namiji dogo fari mai saje wani irin wato saurayi wanda yake ake na shi a littattafan littattafan soyayyan nan sai ta ce ita irin shi take so to idan suka gano ga abin da ita take so musamman wasu matan za ga a twitter sun rubuta ai ga abin da nake so su suna ganin it's just like kawai sun rubuta ne just like that to shi wannan ba shi da aikin yi sai wannan kafan sada zumunta kuma ba shi da wani aiki to zai duba ya ga sai yana duba chat ɗinki yana duba abin da kike posting to daga nan zai tattara bayanan sai ya je ya nemo hoton irin wannan saurayin da kike so ya saka kuma sai ya je ya nemo hoton wasu a misali in suka lura shi wannan kyakkyawan baya yin twitter a misali sai su dinga ɗauko hotunansa watakila shi yana yin instagram ne sai su ɗauko hotuna to a haka sai ki ga an cutar da ita ta faɗa ai tana son sa daga karshe dai abu sai ya zamto abin nadama to don haka mata ya kamata su taka tsantsan musamman da waɗanda suke magana da su a fagen sada zumunta shi ma matashi shehu adamu rijau ya yi ƙari da cewar gaskiya a shafukan sada zumunta a wannan lokaci abubuwa da dama suna faruwa a lamarin da ya shafi zamantakewa da sauran hulɗa na yau da kullum saboda haka abin da ya kamata shine a duk lokacin da mutum ya tsinci kanshi a waɗannan shafuka to ya zamo mai taka tsantsan ma'ana ya zamo mai zurfafa tunani akan abu kar ya sake ciki kuma karya ya jaye jiki. To dangane da wannan labari dai rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta yi nasarar cafko saurayin tare da ɗaura masa laifin sata da yaudara kamar yadda kakakin rundunar ta jihar SP Gamba Isa ya bayyana mana. Muna tuma sa da laifi na yaudara da ya yi na wannan yarinya da ya yaudare ta da sata da ya je yi a gidansu. Wannan bawan Abdullahi Umar dan shekara talatin da 31 ya shahara aikinsa shine ya nemi budurwa wacce take neman miji ta kafar sada zumunta musamman kan facebook ga dai saurayin mai suna abdullahi umar wanda ya amsa laifinsa kamar haka eh wannan abin ya faru amma magana kudi ne da gaskiya na dauki system eh na dauka a dakin yayanta mun haɗu da ita a Ana iya cewa ita dai wannan budurwa wacce saboda sha'ani na tsaro ba za mu ambato sunanta ba ta auna arziki musamman idan aka kwatanta da dubban samari mayaudara masu amfani da kafafen sada zumunta wajen damfara da mayaudaran 'yan mata. Ta kuma baiwa mata shawara da haka. Sai ina kira ga 'yan uwana ku lura sosai kamar yadda ni ma na lura da wannan bawan Allah. Ban kare kada ku saurin ba mutum dama ba ku san kowa ya shi ba ku kawo shi gidanku. Ni kaina da na kawo shi gidan mu na yi da na sani sosai saboda kwana na biyu ina kuka na kasa sukuni. kafin a kama shi. Kakakin 'yan sanda ta jihar Katsinar SP Gambo Isa ya ja hankalin iyaye da su yi hattara. Kuma a wannan gaba nake so yi kira ga iyaye musamman iyaye mata da su kansu 'yan mata. Ba ba a haɗuwa da masoya wanda kike so zaki aura ta kafar sada zumunta kamar facebook ko whatsapp ko wani abu ba amma ya kamata a iyaye su hattara irin abubuwan yanzu salo na zalunci na cuta da wasu ɓata gari suke amfani da shi domin su zo su yi sata a gidajen bayan Allah waɗanda ba su ba su gani ba. da fatan za a kiyaye. Da haka za mu naɗa tabarman shirin na wannan lokaci mu sake haɗuwa a shiri na gaba da yardan Allah inda za mu sake lalubo wani shirin da ya gabata. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Aliyu Usman taka lafiya da ɗan asabe mai fata da Sani a shafura mai goro. Suka ce a yau muna yi wa mai girma shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari tare da tawagarsa da ke ziyarar aiki a ƙasar Turkiyya fatan alherin zuwa da dawowa gida lafiya. Muna yi wa shugaban da tawagarsa addu'ar tattauna abin da zai amfani ƙasarmu da mu kanmu. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Maganar da tsohon shugaban Najeriya Obasanjo ya yi cewa shugaba Buhari yana kokari matuƙa wajen samar da tsaro sai dai akwai masu yi masa zagon ƙasa. Tabbas duk mai hankali da tunani ya san akwai lauje a cikin naɗi a matsalar tsaro da arewa ke ciki. Shi kuma Usman Shitu Mahuta cewa ya yi. Rahoton da ya bayyana cewa jami'an tsaron Najeriya kusan 900 sun hallaka a cikin shekara guda a ƙasar sakamakon matsalar tsaro da ta'addanci bai zo mana da mamaki ba. Ganin yadda jami'an tsaro ke kukan rashin makamai da kayan aiki na zamani wanda hakan ke sa ake masa kwantan bauna. Da fatan gwamnati za ta yi abin da ya dace a lokacin da ya dace. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Hakika muna farin ciki sosai bisa samun labarin cewa jami'an tsaro na samun galaba a kan 'yan bindiga a jihar Sokoto. Dama wannan shine fatanmu ganin yadda suke zamewa a kasar mu Najeriya tamkar barkono a cikin ido. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. Ta ce salon VOA Hausa, mun ji bankin duniya ya ware wasu miliyoyin kuɗaɗe don ba da rance ga ƙanana da matsakaitan masana'antu. To muna fatan dai kada rijiya ta bada ruwa guga ta hana. Sako daga kawo mai ruwa bajuga da Sala Muhammad Isa bajuga. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi. Muna yabawa ma'aikatar gandun daji ta ƙasar Nijar a akan baiwa wasu mazauna karkara horo domin sanin hanyoyin bi don samun tallafin gudanar da ayyukan dogaro da kai. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri. madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan kana a takaice. Sabon nau'in Omicron na coronavirus yana haddasa karuwa waɗanda suke kamuwa da cutar COVID a sassan duniya. Shugaban Amurka Joe Biden na shirin yin jawabi ga al'ummar ƙasar a ranar Talata mai zuwa domin bayyana yadda gwamnati ke shirin mayar da martani na karuwar waɗanda suke kamuwa da sabon nau'in cutar mai saurin yaduwa. hauhawar waɗanda suke kamuwa a amurka ya sanya wasu jami'oyi sun sanar cewa sun koma ko za su koma koyarwa daga gida cikinsu har da jami'ar harvard wacce ta ce za ta koma koyarwa daga gida na akalla makonni uku na farkon watan janairu mai kamawa gwamnan wani lardin tsibiri da ke tsakiyar kasar philippines ya ce akalla mutane 63 suka mutu a barnar da guguwar rai ta a sama da rabin garuruwa da suka tuntuɓe shi lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu a guguwar mai karfin gaske da ta afkawa kasar a wannan shekara zuwa 137 gwamnan lardin bahol atur yab ya ce wasu mutane goma sun bata kana wasu sha uku sun jikata sannan ya ce adadin waɗanda suka mutu ka iya karuwa yayin da wasu shugabannin ƙananan hukumomi suka kasa ba da rahoto saboda kacewar hanyoyin sadarwa yau lahadi jami'an tsaro sun rufe manyan tituna da gadoji a khartoum babban birnin ƙasar sudan don nuna adawa da zanga-zangar da aka shirya yi kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata da ya ci gaba duk da an sake mayar da firayim ministan kasar. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Leonard wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.